Kalangu, studio Kalangu. Studio Kalangu sashen Hausa ga kanun labarun maraicen yau. Kwamitin ƙasa mai kare 'yancin ɗan Adam da abokan hulɗarsa a ƙasar Nijar na gudanar da ayyuka ga mutanen da ke zaman gidan yari albarkacin ranar ƙasa da ƙasa da ta 'yan kaso. sabgar da aka soma tun watan Ogista 1955. Kasar niger ta sake maido gudanar da tsarin shashawa na cutar shan inna polio cutar da ake tunanin an kawar da ita wata kuma ta sake bullowa somawar wannan wata da muke ciki fiye da yara miliyan uku sabbin haifuwa zuwa masu watanni 59 za a wannan shashawa a maradi difa zandar da agades. A rahoton musamman na yau za ku ji hanyoyin bi na kai ƙara da neman biyan diya a kan al'amarin faɗe. Ci gaban rahoto ne bisa matan da ke fuskantar musgunawa a garin Bumbubuja, garin da ke cikin yankin Tilaberi, Jallo Maryamu Kanda ta shirya mana wannan rahoto. Mun sauraro barkamu da warhaka, sunana Gungu Muhammad Dantani ga kuma fasarar labarun dalla-dalla. Wane kyakkyawan zato ga sauyin hukunci na kamun gidan yari a ƙasar Nijar da ba da ƙoƙari ga sake mayar da wa'anda ake zaton 'yan Boko Haram ne da suka tuba a cikin yankin Difa? Wannan ma'udin ne Kwamitin ƙasa na kare 'yancin ɗan Adam a ƙarƙashin tallafin abokan hulɗa ke gudanar da ayyuka a nan Yame ranakun 25 zuwa 28 ga watan Oktoba. Albarkacin ranar ƙasa da ƙasa ta 'yan kaso aji na biyar da aka girka tun 30 ga watan Ogista 1955. Sofian Ben Ashur na sashen Church for Common Ground ya yi wa Musa Hassan ƙarin bayani. souvent avec les différentes priorités que nous avons, les différentes... Sau da dama cikin muhimman batutuwan da muke da su kamar masu alaka da tsaro da ci gaba akwai waɗanda ke faduwa a gefe ana iya zana batun 'yan kaso da kuma wuraren tsare 'yan kason. Wata dama ce ga Nijar da kuma kasashen duniya su duba waɗannan zantuttuka su duba yanayin tsarewar da kuma tallafin da ake iya kawo wa mutane mafi rauni a cikin al'ummarmu. Kenan ana iya cewa ranar ƙasa da ƙasa ta masu zaman wakafi wata dama ce da gudanar da nazari kan dukkan zantuttukan da suka shafi shafi gidajen kaso da kuma 'yan kasan su kansu banda sanin 'yan kasan akwai kuma wani shiri na gwamnati na tsarin sake mai da tsofin 'yan boko haram a cikin al'umma cikinsu akwai waɗanda suka tuba akwai kuma waɗanda aka kama a shekarun 2015-2016 su ma suna daga cikin waɗannan 'yan kaso Jujoji talatin na kasar Nijar na Police Judiciaire da na Chambre Specialisée na gurmazon murkushe ta'addanci na kishin killa kuma bisa iyakar ƙasa da ƙasa sun soma ɗaukar horo yau din na agades kammala samun wannan horo na kwanaki uku bisa ga fataucin mutane da sarandin bakin haure ta kazamar hanya ƙwararrun za su samu bayanai labari ne bai ɗaya don guje saɓani ga matakan da za su iya ɗauka tare maimuna gazibo babbar daraktan harabar ƙasa mai kokowa da fataucin mutane ta yi wa wakilinmu anise karim karin bayani. ƙididdigar da ta shahi hukumar yaƙi da 'yan ta'adda ta shahi difa ta yaƙi da bakin haure kuma ta shahi agadas wata dama ce a gare su ta su ga jihar kuma su ga zahiri su ga ɗakunan na wucin gadi na bakin haure su tantance su yi nazari su ga ko babban alkali na yamai ya cancanci ya jagoranci al'amuran yaƙi da bakin haure su san adadin bakin hauren da ake ɗaukowa daga agadas a musu shari'a a yamai su san irin raunin da doka ta nuna dangance da ƙoƙarin na babban alkali domin kuɗaɗe masu yawa ne ya kamata a sa domin gudanar da shari'ar ta bakin haure haka zalika wata dama ce a gare su ta su san hanyoyin da aka bi wajen kwace motocin jama'a su san yadda za a gudanar da wannan shari'a a gaida hawa usman da fasara wani bangaren soja a ranar laraba da ta shuɗe wato da sahe ya dira ya yi da ba zato a garin Balahi wani gari da ke kilomita 25 ga garin Boso cikin yankin Difa inda wasu manoman tattasai guda biyu suka rasu an kuma samu mutum uku da suka raunata ɗakunan Buka da dama kuma sun toye a cewar mahaifin ɗaya daga wa'anda suka rasu da wakilinmu da ke cikin karkarar ya firanta da shi gwamnan yankin Muhammad Bakabe da bai so ya yi wani bayani ga wannan mummunan lamari ba ya cewa wakilinmu da yana bisa shirin kai ziyara a karkarar inda lamarin ya faru. Yau da sa'a ne aka soma farfagandin shawarar cutar shan inna polio a ƙasar Nijar. za ta gudana ne a cikin yankuna hudu maradi difa zandar da agades fiye da yara miliyan uku 'yan shekaru sabbin haifuwa zuwa watanni hamsin da tara su ne za a wannan shashawa in ji dr sule rabi mai turam shugabar tsarin buɗaɗɗen wato farfagandin shashawa a firar da ta yi da sumana amadu yara ga baki ɗaya kamar miliyan uku da ɗari da sittin da takwas da ɗari takwas da arba'in da takwas su ne mu za mu ma allura daga aihuwarsu zuwa wata hamsin da tara daman kan ma mu yi wannan kamfankin tun da muna bisa kan cima cutar ga ƙuduri muna da abin da muke cewa kamar plan d'action mun shishirya komi kama in an samu ka a jiha guda a jiha biyu uku hudu biyar me ya kamata mu yi kenan mun lissafa komi mun lissafa mutanen da za su je su yi wannan shaushawa mun lissafa motocin da za mu yi amfani da su shaushawa da za mu yi amfani da ita duka wannan mun shirya Shugaban reshen 'yan majalisa ga koko shan sigari na ƙasar Nijar ya ajiye wata shawarar doka bisa al'amarin shan sigari a majalisar dokoki wannan doka tun shekara 2006 aka amince mata sai dai aikin da aka ya kamata a gudanar ya sarwanta inji Inusa Sauna shugaban kungiyar SOS Tabajism ta Nijar wanda shi kansa ya halarci shimfiɗa sabon littafin ya bada haske ga dalilan kawo gyaran fuska ga wannan doka. gyaran huska zuwa ga doka da ke tsara kuma da ke aiki bisa kan rage shan taba sigari a nan mu ƙasar ta Nijar. Wannan doka shekara ta goma sha biyu yanzu. Abin da ya shekara goma sha biyu ya kamata a mata gyaran huska. Akwai wasu irin abubuwa, wasu irin shan taba da lokacin da aka yi wannan doka babu isa. Kamar su shisha suna da iri-iri. To yanzu cikin wanga kwaskwarima na gyaran huska da aka ma waga doka an sa su. Akwai kuma cikin doka an ba gwamnati izini ta ɗauki matakai na kara ma taba sigari kuɗi saboda abu biyu na farko ta yi tsada saboda yara ƙanana da talakawa ka su je su sayi na biyu kuma za ta kama gwamnati mararan kuɗi wannan kuɗin tana iya ta sa ta a yi yaƙi da shan taba cikin wanga session mu iya ƙoƙarin mu a samu a muhawara bisa kanta kuma a yarda da ita Hallo dai a faɗar ta shugaban SOS Tabajism wannan shawarar doka an janye ta daga kalandar ayyukan majalisa sa'o'i 48 kamin a soma wato tattaunawar a da za a yi a wannan rana ta Alhamis 25 ga watan Oktoba 2018. A cikin wata makarantar boko ta agada tsakanin jika zuwa jika uku ne na sefa ake tambayar kowane ɗalibi ya kawo don a girka kalasoshin zana labarin da daraktan makarantar firamare daga manar ta fudu ya tabbatar tsarin da kwamitin da ke kulawa da makarantun boko kojes ya lamunta da shi wasu uwayen yaran da wasu dalilai daban-daban dai ba za su sun ba za su amince da wannan tsari ba ga rahoton da wakilinmu anise Karim ya aiko mana Asumani Shina Mutar Muhammadu ku fassara mu shi. tsakanin jika guda da jika uku ne ake tambayar duk ɗan makaranta ya kawo domin a yi amfani da su cikin waɗansu ayyuka na cikin makaranta kamar gina ɗakunan ɗaukar karatu na haki da kuma sayan wasu littattafan karatu in ji malam abashe musa daraktan makarantar daga manat ta hudu kojes ta tattara iyayen yara 'yan makaranta dangance da matsalolin makaranta kuma sun tantance duka matsaloli yanzu sun faɗi abubuwan da ya kamata a saya sun tsaye da tarbace na jika biyu waɗanda suke tafiya suna yada wani zance na daban ba gaskiya ba ne. Kuɗin tarbace jika biyu ne, shi ma tare da amincewar kojes ne. Ba wata hujjar da ke tilasta iyayen yara su biya waɗannan kuɗaɗe, in ji inspector na ilimin ƙananan makarantu Alkasim Muhammadu. Wannan abun zai shafe mu, saboda iyayen yara 'yan makaranta ba su da hali na tarbacen jika uku ga kowane ɗalibi, saboda za a samu wanda yake da ɗalibai fiye da biyar. Don haka za mu yi zama tare da koyar kujes na duba yadda za a gyara matsala a cikin wannan makaranta. A Nijar zuwa makaranta inci ne ga duk yaron da shekarunsa suka isa ya shiga makarantar, saboda haka iyayen 'yan makaranta ke ganin ya waje ba hukumomin ilimi su duba wannan al'amari. A bincika matsalolin a nazartar da su a kuma kawo gyara ga ababuwan da ke da karamci da aka gano a cikin tsarin bayar da ilimi na kasar Nijar shine makasudin zaman taron da aka zo ƙarshensa a nan yame bisa ga wato nuna tabbatar da kuma mayar da rahoton na bayar da ilimin wanda ke da karamcin nagarta kamar yadda Mohamed Zedan babban sakataren harabar ministan ba da ilimin sagandari ya hango. Ya shafi yin raskuna ne a kan duka yanayin da yake da nasaba da halin da muke ciki na siyasa da tattalin arziki ganin yadda yanayin tsarin karatu yake wakana. Akwai shafuka goma da za mu yi nazari a kansu na samun ingantaccen ilimi. A cikin shafuka akwai wanda yake da alaka da aiki da ke da nasaba da karatun koyon fasahar hannu da ilimi mai zurfi. Sakamakon ya nuna mana cewa tsarin karatun boko fiye da kashi 70 cikin 100 gwamnati ce take ɗaukar ɗawainiyarsa. Idan muka ƙara hubasa lalle akwai batun ingancin tsari. Abokanin hulɗa da gwamnati suna saka isasshen jari kenan yanzu ya rage muna mu kula da kyau domin cimma muradun al'umma. Shi dai wannan aiki ƙasar Nijar ta zuba tallafin gudanar da shi gami da taimakon AFD da kuma Cooperation Suisse. Buɗa asusun ajiyar albashin ma'aikata a banki da gwamnati ke son ya girka ya kawo kucece-kucecen tambayoyi a kai a cikin yankunan kasar Nijar da wasu gundumomi ba su da harabar banki da ke girke balantana harabar gidan tangarafu kamar adar bisa na cikin yankin Agadas inda babban sakatarin kwamitin na wannan kwamitin ke maganar gaskiyar matsalolin da malaman ba da ilimi ke fuskanta ga daukar albashinsu alasan ekawal da tarnan fudai ya yi wa tambaya sai ya ce. kominkin adarbisan sabon komin ce kuma sabon ne. adarbisan babban komin ne wanda fadin shi ya kai kilometer kare dubu ishirin da biyar anan cikin gara adarbisan bamu da banki ko guda inda mushina za su je su bude kwamfikin su domin a dinga zubo musu albashin su dan gaskiya adarbisan babu irin wannan babban biro na fato akwai mushina wanda yake lakwalorin da suke tsakanin su da adarbisan ya wuce ma kilo dari biyu da wani abu kuma garuwa ne wanda babu motoci masu zuwa babu hanyar mota to muke gani wannan gaskiya mu suna nan wurin za su iya samun matsala wadda za su daga wannan garuruwa har zuwa kama garin agadis ba ma birbi samba don su bude wannan kwanto. a cikin rahoton mu na maraicen yau wato musgunawa da matan buja buja ke fuskanta shine za ku ji inda kuma wato mataimakan shahara shari'a za su nuna muku hanyoyin da ake kai kara kuma a samu fitar da haƙƙin wa'anda aka cima zarafi ga rahoton da jallo maryama kenda ta shirya muna Matan da suka fuskanci barazana ko duka ko cin mutunci suna iya shigar da kara a ma'aikatun shari'a na kasa kamar yadda Metar Amadu Maryama lauya a kungiyar lauyi na Nijar ta tabbatar. A Travel Mems da zarar ta kawo kara to sai ta tunkari hukumomi da ke kula da yanke hukunci domin su shahe mata hawaye. Metar Amadu Bubakar wanda shi ma lauya ne a kungiyar lauyoyi na Nijar ya yi bayani kan yadda ake tafiyar da lamarin shari'ar wadda ta hada da alkali mai kare gwamnati da kuma mayan jami'an hukumar 'yan sanda na farin kaya wato feshi. Yana fitowa daga wata ƙara wadda abin ya shafa. A yau alkalin gwamnati yana iya saurare ƙorafin a saurari misalin wani gari a bisa wannan hanyar alkalin gwamnati ya kamata ya saka bakinsa a cikin lamarin. Idan macen da aka musgunawa ce ke son shigar da ƙara akwai hanyoyin da ya kamata ta bi. Kwamisar Hadiza Abubakar Adamu jami'a mai kula da sha'anin mata da ƙananan yara a ma'aikatar tsaro wuta ta mai na da ƙarin haske. Lokacin da ta ɗauka ƙara, to sai a bata wasu takardu don ta je a duba ta asibiti. Sakamakon da likitoci suka bayar shi ne zai sa mu ɗauki wasu matakai. procedure. Kwamisar Bubakar Hadiza Adamu ta da cewa bincike likita da aka gudanar kan matan da aka yi garkuwa da su kuma aka sako su na ɗauke da sa hannu na musamman na jami'in kiwon lahiya. Likitan ne zai bayyana cewar macen ta nuna cewar an mata fyaɗe sai dai shi bai da cikakkiyar hujjar da za ta tabbatar da hakan. Garkuwa da aka yi da matan ita kaɗai ta isa hujja domin ba cikin amincewarsu ne in shi lauya Ahmadu Bubakar. Misalin matan da aka sace a Difa musamman Ingalewa ana iya cewa ma ai musu fyaɗe don haka a nan babu maganar neman hujjoji wani waje. matsala anan shine sa hannu akan waɗanda suka aikata laifi sai dai akwai hanyoyin da ake bi domin kwato hakkin waɗanda aka ci zarafinsu mu ƙara sauraron lauya ahmadu bubakar idan ba ta gane kowa ba to za a ajiye ƙarar ne a kan wani laifin fyaɗe hukuncin shekaru goma ne gwamnati ce ke kan gaba na kariya kenan gwamnati ta kasa a game da nauyin da ya rataya na kariya a cewar mamman sayi isa